Assalamu alaikum jama'a masu kallonmu da sauraron barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku daga nan studio Kalangu inda za mu ka wata sabuwar muhawara kada ku manta da studio Kalangu tana hulɗa da gidajen rediyo hamsin da biyu da kuma gidan talabijin guda bakwai da ke dukkan yankunan wannan ƙasa tamu ta Nijar. Kamar yadda muka saba yau ma studio Kalangu ta ɗauko ne maudu'i mai muhimmancin gaske wanda zamu tattauna kan tasirin sabbin makamashi cikin harkokin sarrafa kayayyakin Eh, noma da kuma tanadin kayayyakin da suke saurin lalacewa a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar domin tattauna wannan muhawara ina da anan ɗakin magana Malam Adamu Usman Shayaku wato na ma'aikatar Narsal da ke nan ƙasar mu ta Nijar musamman a nan babban birnin Yamai sannan kuma ina tare da eh, Madam Mustapha Kadri Mairetu Garba wadda take da wani kamfani na sarrafa kayayyakin gona a cikin wannan ƙasa tamu to sannan kuma ina tare da Malam Abdulnasir Badamasi na kamfanin duka wanda yake na Sola Dryer. Ni ne malamin ma'adar ke jagorantar wannan muhawara. To madalla kamar da na bayyana muku a yau za mu tattauna kan tasirin sabbin makamashi a cikin harkokin sarrafa kayayyakin noma da kuma tanadi yadda za a tanadin kayayyaki masu saurin lalacewa. Ku rike cewa sabbin makamashi suna da muhimmancin gaske wato a ci gaban ƙasa dalilin kenan da a Nijar doka mai lamba 2016 eh, sifili biyar ta ranar 17 ga watan Mayun shekara ta 2016 aka sa mata hannu da ke ba da damar ƙara da shigarwa da bunƙasa sabbin makamashi a cikin wannan ƙasa ta mutanjar a cikin harkokin sarrafa kayayyakin noma da kayayyakin da ake eh, sarrafawa dalilin kuma ƙera kayayyaki da ake amfani da su. Kayayyakin da ake kira a gida da ke taimakawa bunƙasa ci gaban noma da kuma zamanantar da kayayyakin eh, wannan bangare na noma kenan wani tasiri ne waɗannan sabbin makamashi da ke taimakawa wajen sarrafa albarkatun noma da kuma tanadi kayayyakin da ke saurin lalacewa ki suke kawo wa ci gaban wannan ƙasa ta mutanjar dalilin kenan wato muka gaito bakin da na gabatar muku da su bari fara da malam wato Adamu Usman Shaya'u na ma'aikatar Anarsol eh, a cikin wannan ƙasa tamtanjar Malam Adamu Usman idan an ka ce kayayyakin sabbin makamashi ko sola mi kuke gani kansu. To harko dai ina gabatar da godiyata ga wanga studio na Kalangu da sun mu nan ga domin mu ba da albarkatun bakin mu game da wanga eh, makamashi na mhm. zamani mhm. wanda dai aka yi sani da sola eh, to in an ce wannan makamashi na zamani kalansu da yawa ne mm. iri-iri ne akwai su amma yana ganin wanda muka yi sa gaba mm. saboda shi ne kasanmu mu take da shi isasshe mai isarwa mm. ya ma wuce bukatar mu shine na hasken rana shine mu muke nuhi shine dai muka sa gaba in ba shi ba <coughs> kala su daban-daban ce akwai yawa akwai wani ga aiki da iska mm. akwai wani ga aiki da zafi tan na cikin ƙasa na duwatsu mm-hmm. to akwai kuma na ranan ga mm-hmm. sunan da irinsu daban-daban eh to an san da wannan ƙasa ta jihar na daga cikin ƙasashen da suka yi suna a wasu shekaru kan fara aiki da makamashi ko kuma sola haske rana shin har yanzu Nijar tana da wannan matsayi ko kuma an mata fantankau ana iya cewa matsayin akwai shi tunda da har yanzu ana ci gaba da aiki mm. amma ba kamar da ba saboda da Nijar Eh, muna da manyan eh, masu ma'ilmanta masu mm. bahasi da bincike wanda sun gabatar da ayyuka sun tahi da wuri kayan kasashe da kansu ya waye ga wannan al'amari kawai su profesa audu mumuni shi ne ma ya kawo dalilin da an kawo ga ma'aikatar tamu mm. da wancan lokaci ana ce mata sol yau ta kasance a sol amma har yau dai muna kan aiki muna ci gaba da kirkiro abubuwa da fasaha masu aiki da hasken rana wanda za su taimaka ma al'ummar mu musamman na karkara mm. saboda ci gaba ƙasa da su samu aikin yi da su bunƙasa harkar su ta noma da sauransu. Ina gode zan sake dawo gare ka a cikin gundarin wannan mahara bari yanzu wajen ke madan eh, Mustapha Kadiri Maireto Garba kuna daga cikin wato mata da ke da kamfanonin da ke sarrafa eh, kayakin noma shin me za a ce a game da wannan fasaha ta hasken rana ko kuma ta sabbin makamashi take taimaka muku assalamu alaikum muna yi Allah godiya muna masu studio kalangu godiya da tattuno da mu masu sarrafa abinki mhm. kuma da masu yin kayan da ake sarrafa abinki kun gane muna muku godiya to bisa kan dai abun da kuka sani dai ni ina sarrafa kaya iri-iri mm. a fara da kaman albasa mhm. da albasa ne an ka sani sosai to da baya kuma sai abun da duk ya kai wani hatsi wani masara wani shinkawa kuma duk ina sarrafa su kun gane ko harkar sarfe-sarfen ga saboda dai kamar yanzu mu rage kamar bakin kaya hmm. kamar albasa kun tana baki yanzu an sarrafa ta nan ka gani tana wajen shekara biyu ya da shekara biyu hmm. kun gani kuma mutane mata suna samun aiki kuma waɗanda suke kai kowa dai na ki unhani dai hmm. iyakan nashi gwalgwado na'am eh, mu tunatar da masu kalamu da sauraron mu wato eh, ma'anar waɗannan sabbin makamashi shine na taimaka ma manoma waɗanda idan sun kai girbi mai yawa wani lokacin kayan sai su lalace ba a samu aka tanadar da su ba amma tare da irin waɗannan kayayyaki na, eh, eh, na, zamani suna ana iya taimakawa abinda wato musamman kaya ɗanyun kaya ana iya a sarrafa su a shanya su don su bushe wannan shine kuke so ku bayyana haka dai ne kamar yanzu albasa ka san ana kaman ton hakan ga miliyon hakan ga mm. amma dare shida kin duka sai ka ga sun ɓaci mm. kamar ɗari hudu kaɗa ake samu aki mm. mm. kaga da wagga irin abun kwa da ake shanyawa balle mu yanzu in muna garin takin nan kun gani kamar bisa kan wannan an rage wannan hasara hmm. kuma mutane kamar yana hada maka yara da abun ga kowa na samun unhani da hmm. matan ma kuma tun da yanzu harka sarf sarfe ko ku sa maza eh maza ma yanzu suna gani kwarai da gaske hmm. ana ke transformatrice a a yanzu transformator ne maza kuma yara maza da mata kowa dai yara yanzu dai karba wannan yanzu yara dai mun gode ba Allah yara sun shiga yau kana da wani kinka kana da wani masarkin kana da wani abun ga sai ga su zo sun shiga yanzu fa kalla ba sha Allah eh, madan mm. kenan na fahimce ko wannan eh, nazari da ya taimaka wajen kiro waɗannan kayaki mm-hmm. ya zo muku yadda kuke bukata ya zo muku da insha Allah eh, um, um, um, mun gode kuma Allah kai abun gaba na gode mm. zan sake dawa gare ku mm. malam Abdulnasir Badamasi ku ne na kamfanin Ben Duka Solar Dryer shin kamfanin nako ita manufar shi ta har harkar da ta shafi eh, sola ne kaɗai ko kuma akwai wasu abubuwa da kuke yi to assalamu alaikum don muna ma Allah godiya da ya ba mu iko kuma muna ma studio kalangu godiya da ya ba mu iko magana biske mu kamfani ne wanda yake da yake nazarin husa'o'i ko kuma wani mun a ɗauko husa'a da adda kwaita sai mu ga ta yaya mu yi mu yi ta da abin da ake samu a nan da kuma yadda za ta dacewa da yadda za ta dacewa da yanayin ƙasa ta mu mm. ka duka mu nazartar da can da muke ko solution inda muke kawowa duka ana iya amfani da su duk eh, faɗin Nijar. Kaga kamar yanzu eh, wajen tacen madara wanda suka taco madara madara la hetero take to amma in ka zo wajen tace yanka ke yi da sauran wannan duka anan kake lalata ta kenan kuma akwai muna da nazari da aka yi wanda ake so an ka huddo ta kayan ka kai ma mai saye ko wani wanga kenan ka dan sata cikin wata condition wanda zaka je ka sai da ta da daraja. Wani harkar yanzu masu harkar noma wani tumatum ko shu ko wanga suna yin noma mai yawa mai dan lokaci ne dan lokaci ne ga cikin shekara ake yin shi mm. kuma abu da ake kenan in suka noma babu inda za bai shiga kasuwa ba ya canye shi kuma lalace shi kai shi wani wuri in yana danyen shi sosai yakan lalace yakan lalace mm. to nazarce na irin wani gani mu muke yi sai mu gani to menene ya kamata in ka dau kamar harkar tumatir wani albasa wani shu da wani waye ana iya yin akwai wanda ake yin su kamar tumatir gwangwani mm. muna iya yin shi kuma duka wannan muna iya aiki da sola mu yi shi kaga ana iya ɗauka hallo a yi a shanya shi tumatum ana shanya ta eh, shu ana shanya shi albasa ana shanya ta abubuwa diya ku ɗauka wanda in aka yi su ga lokacin su sun yi yawa ba a iya cin su mm-hmm. da a bar wannan kamar yadda hajiya ta hudi kashi 60 cikin cikin 100 ya lalace kashi 60 ina ana iya ɗauka yanzu a ajiye shi yanda cikin yanayi wanda bai rasa gu'in shi Eh, ɗanɗanon shi bai rasa vitamin in shi mm, kenan sinadaran gina jiki sinadaran gina eh. jiki eh, yawa abinda nake so in gane kuma shin wannan kamfani naku akwai kayayyakin da ya kira domin su waɗannan mata ko waɗannan mutane da suke harka aikin noma ko sarrafa kayayyakin noma shine nake gaya kaman nazarce nazarce ne wanda wanda ne wanda ga suna wanda mm. adapte ne ake mm. kaman da halishin turanci ake cewa adapte o context local wanda suka zai daidai da yanayin kasa da yanayin kaman kaman kaman nan gun anan gun zancen da muke kunga akwai gidan shanya da muka yi mm. eh, solar seshor solar mm. autonom mm. shi wanga gidan shanya ne ne kamar yadda aka waɗi da eh, energy rana da rana yake aiki makamashin da yake aiki da shi rana ce yana aiki da haskenta yana aiki da zahinta ko gani kenan wannan in ka riga kai installation shi baka biyan kuɗin jelek kuma zaka hudu abu wanda yake ya kai ga yanda ya kamata ka saida a kan kasuwa mm. kuma a duk lokacin da ake so ana iya samun shi babu wata kura babu dauda babu wani kamar yanzu ku dauka yanda ake in kauda mu yadda muke cewa tomato wanda ake busar da eh. yanayin da ake yin shi a da da kura da dauɗa da wani busa kan kasa ake shanya shi mm. to yanzu alhamdulillah da wannan nazartar nazartar da ake yi gidan kaga za a iya samun kauda mai kyau kuma wadda rana ma bata buge ta a lokaci mm. an direct kwa mm. kamar direct kai tsaye rana bata buge ta balle ta rasa wannan harkar vitamin ɗinta da ake kenan ka samu tomat ce wadda yau in kai aiki da ita ji zaka garam kamar sabuwar tomatin ce in alwasa ce haka ne in tomatin haka ne in karoti ne haka ne da sauransu na gode Mala abdul nasir zan sake dawa gari ka bari na dawa gari ka Mala eh, adamu usman eh, an san da wannan ma'aikata taku eh, ta anarsol an san da tana aiki domin samar da sauki ga al'umma eh, ta wannan ta yadda za su tayar da harkokinsu na yau da kullum shin eh, eh, ya kuke tayar da aikin naku a wannan kamfani ta yadda kuma aikin naku zai taimaka ma al'umma dama na gode da wannan tambaya dama ayyukanmu <clears throat> muna da fanni daban-daban wanda muke aiki game da shi dukan shi dangance da wannan harkar makamashi ya za a yi makamashi ya kai ko ina ga duka al'ummar Nijar mm. na birni da na ƙauye musamman na ƙauye saboda kowa ya sani a Nijar kashi 80 cikin 100 a ƙasar mu Nijar na mutanen ƙasa suna cikin ƙauyuka ne mm. kenan idan mun kawo makamashi a birni ba a kashe ƙauye ba to har yanzu akwai sauran rana aka ba mm. kawai da ake cewa to saboda shine muna ci gaba da eh, hiddo da tsare-tsare daban-daban dukkan su wanda ke aiki da makamashi na rana saboda mu samu mu isar da wannan wuta mm. eh, wannan lantarki wannan eh, mai ake cewa makamashi ga mutanen karkara cikin ayyukan da muka muna horar da mutane zuwa wannan sola wanda ake cewa fano mm. wannan fannin shi akwai raunin ilimi sosai a mu hmm. saboda haka mu na gwamnati ne eh, ma'aikatan ta gwamnati akwai raunin ilimi amma eh. kuma an ka duba shekarun baya ana ganin ka su abdulmumin suna eh, ɗaya daga cikin masanan da suka shiga tsarin wannan fasaha ta makamashin sola. Mu da wuri ne, hmm. kawai Nijar mu harko da wuri. Hmm. kahin wasu su farka mun riga mun farka ya mm. harko al'amari mm. amma nan ina zan amma kan ta ne an ka tsaya an ka bar mu an kai mana an ka bar mu amma har yanzu muna tahiya ko muna ƙara bunƙasa abubuwan dan yanzu akwai kudurai da sun ka dauka an ka dauka na wajen har wajen gwamnati mm. da wajen eh, wannan abun ga minister minister na energy namu mm-hmm. da ma'aikatotun mu an yi wasu canje-canje wanda ana son a farko gaba daya da wannan fanni na wannan makamashin rana yi sabon yunkuri a ci gaba da yi mm. amma ni da na raunin eh, ilimi ina nuyin wajen mutane masu aikata abubuwan wasu kuma wasu mun fahimta ba wajen manyan masu eh, ilimi eh, hajjau muna da kwararru amma wajen masu aiki da mm. al'amarin ko masu haƙa mu mutane mm-hmm. shi mm-hmm. nan da muke da raunin. Mm. Wato aikatawar din ne in an kirkiro aikata a samu eh, mutane da kuma za a eh. su ta yadda harkokin. Yawwa yanzu mu a wajen mu mun hito da mun tsara mm. abinda ake ce mu atili kenan na horar da mutane mm-hmm. na kone fanni a Nigeria an zo wajen mu a Narsol mun kawo kaya na zamani. da duk abin da ya kamata ake so a horar da mutane duk muna da shi yau wanda ko da kasashen waje kana yanzu kwa yau ka horar da kanka a wajen mu mm. mun sa ne saboda mu da mun fahimci cewa masu haƙa wannan sola in akwai rauni ga da mm. yawan su yawancin su saboda haka yau duk wanda ga bukata zai zo kwa wajen mu za a horar da shi don ka ma'aikatoci ma muna horar da su sannan kuma mutane ɗaiɗaiku da kamfanoni duk muna horar da su eh, bangare guda ne wannan uh-huh, uh-huh. bangare na biyu uh-huh. muna da abin da ake ce ma tsare-tsare kenan proje kenan da development wanda zai sa mutane su ci gaba abun ƙasa eh, ci gaba ta hanya kawo makamashi wanda mutanen kauye za a hiddo da abin su cewa link de credit kenan kuɗi saboda samu tun da kayan wani lokaci baka da kuɗin sayan kayan kai tsaye kenan gwamnati ta hanya kamfanin mu an da proje-proje wanda zai ba mutane dama ka samu akse ga sama don ka iya sai wannan kayan kuma a taimaka maka ta hanyar ilimi a gwara maka yadda kamata kai unhani da su. Ita yanzu kun samu waɗannan ma'aikata ta ku duk tatan da waɗannan kayaki tun da an ka duba a shekarun baya ka gwamnati ta yi sakin eh, na kashin wannan kamfani na to yanzu wani yunkuri ne eh, magabata sun kai nazari suka ga duniya lalle yanzu makamashi shine a sahun gaba shine yasa aka samu wannan kokari eh, da ake a bangaren. Kun san dama akwai sauyuka ne da sun ka zo da wani lokaci ba ma ta Nijar ba ne mm. yanzu lokacin da Anarsol wannan kamfanin namu na harko Anarsol lokacin su fosa Muni ya yunkuro da karfi to an samu wasu sauye-sauye na hanya abin na eh, economy mm. wani wani su cewa ajustament structural wanda ya kawo an karya daraja kuɗi da sauran abubuwa mm-hmm. wanda ya sa sai kasan mata ya rauni gaba daya har kamfanin shi ma ya dan wasu bukatun gaggawa su ne za a mai da hankali gare su maimakon a ce a bai da hankali kan wani bincike da nazari akwai abubuwa da yawa suka shigo wanda ya sa za nan ba mu da mm. lokacin nazarin su da yasa an ka samu sauyi mm. amma yau kuma muna da muna kirkiro mun kirkiro ma abubuwa da yawa ita ina ganin hajiya sun saba zuwa wajen mu sun yi aiki da kayan da mun kirkiro yanzu ma tana hudu cikin wanga muhara da mun kai tana bukatan a samu mata irin su kura muna kullum muna nazari bukatun mutane muna ta kirkiro fasaha fasaha da kayayyakin aiki da wanda zai dace da su yau in kun in kun ta wajen mu ku ga akwai abubuwa da yawa ga sunan zaka gani na al'ajabi ma wato kayayyaki masu sauki wanda za su mutane za su taimaka nan ga da abubuwan da an gare mu nan ga saboda mutanen mu na nan ga mm, nagode mallam eh, Adamu Usman eh, eh, madan Kadiri abinda muke so shin ku da kuka tai kuka samu waɗannan waɗannan kayayyaki eh, shin suna taimaka muku yadda kuke bukata akwai sauƙin da suke cewa akwai sauƙin to kayan dai kahin dai waɗanga su waɗanga ina zaton kwanakin gare sun ka samo mini abun gana nasu na shanya kaya mm. su waɗanga bendu kakin mm. su kuma bisa kan me ake kewa fawo da kake ji mm. masu kula da harka abinci ko eh, da kuma 'yan minister na gona mhm. kun gane mhm. da kuma kominikin mu mhm. an ka je an ka tambaya an ka ke ala so mata masu irin aikin gana mu to don shi ne duniya komai kake ka sa kai fisibilai eh, ko da sun ka yi eh ko da sun ka sun ce su har jamariya ah, sun ka sani mm. an ka cire ni mun ka tai mun kai zama tare da su mun ka je ni ko da na tashi da wurin ma nake sai da an ka shekara kusa biwa cha mm. ni kai ba su ma zuwa nake kamar sun yi muna kare hakan ga kwa eh. sai gashi sun ka zo an ka dibi wuri na an ka zo can an na gwada musu wurin an ka je yanzu an ka zo kwada bi sai ga an zo da kaya hmm. an girka mini wanga to me kahin ma su su girka mini waɗanga anersol kin da lokacin onersol eh. hmm. mun yi aiki da su kayan da mun ka sai gare su mu namu tunda an ka ci akwai ƙanana zuwa manya hmm. mu da babban dai mun ka fara eh mana babban mun ka mun ka sai kuma yayi muna dan tsada ga lokacin <laughs> kun gade tun daga yanzu ma eh, yayi mun dan tsada tsada mun ka eh. siye shi kuma da bayan wannan kuma ina cikin aiki na ina village artisana wasu kuma masu irin aikin ga sun ka dibi kayan na sun ce kai waga mata ga ayi kamfani mu ya kamata mai aiki da ita sun ka zo sun ka dauki wani nasu kuma ake mishi winner rock mm. su kuma na busa da kaya mm. amma su da gas ake aiki sai a sa gas da ventilator mm. to in muna nan muna shanya wata rana in mun bar dan gas kin ko kadan kadan ne in ka abun sai ka ga abun ya kone wato akwai dan katakin ne eh, akwai hatsari katakin ne ake sa kuma da yayyoyi wasu fili kun gane ko yanzu sai muka samu mun ka hidda gas ke amma sai muna samun lantarkin ventilator kyau na busar da shi amma sai an kwan bi ko uku kun gane amma waɗanga wajen su akwai wanda nake faɗa maka da ake da dutse da kamar madibi ne da ake sa vitar bisa mm. to shi yanzu albasa ga tamu mun ka yau karhe tara an ka sa kahin karhe tara na gobe in dai baka hidda ba su tana konewa wato kenan waɗannan ka da waɗannan kamfanin namu na nijar suke sarrafa mhm. suna taimaka muku sosai kuma suna ba sai kun shigo da su kayayyaki ba ma daga ƙasashen wani kwarai da gaske suna taimaka mm. mana kuma a mm. bisa kan wannan kuma yanzu kayanmu mata ma yanzu sun samu aiki yara sun samu aiki kun gani kuma yanzu kuma wani kaman hatsari wani abun ga albasa ta ɓaki ko wani kaya ɓaki muna iya ga kakar mu saye ko shekarar waɗanda da suka muna wani shu wani karot da mun ka yi shi un ka gadi gwanin kyau da kasa wani ruwan zahi ciki ya koma kamar danyi halkom da kyar kun gane ko eh, na'am eh, to eh, kahin ku fara amfani da waɗannan kayaki da suka kirkiro mm-hmm. sai da suka koya suka muku horo domin ku fahimci abubuwa yadda suke ake aiki da su to ni dai yanzu wurin ga da nake ina zaton shi wanga ya abin akwai wani dan uwan shi nan da shi muka aiki mm. gurfi ma kina mu mace bakwai mun ka ta an ka ba mu horon muna da takardun mu ni yau wurin ga ba kamar in ga abu ba ko eh, yana da unhwani ko bi in shiga sai an ka ba da horo da ni da mata na muna da takardunmu mun ka zo mun kai tunda aiki duka ko kana son yin shi ka ta a baka horo kun gane yanzu matan na ma ba ni ba ma suna iya horar da mutane kun gane ko mm. yanzu eh, eh, shi waɗannan kayan aiki da kuke da su wanda suke taimaka muku wajen eh, shanyar da kayayyaki ɗanyun kaya don su lalace mm-hmm. yanzu idan kun ka shanya su kuna tsimin su ne sai lokacin da ake bukatar su ne kuke sai da koko dai haka dai ne kuke yi don dai ka su lalace to ka san yanzu dai in mun ka yi su kinna na faɗa maka dai kamar yanzu ana cikin kakashin mu yi shi mu aje su in mu aje su kina ba aje wa ake ba sai mun bi mun sa su cikin kaman wasu ledodi inda ake sa su a gyara su hmm. mun ni wani tambari kuma mu sa musu tunda kwanakin ga ina zaton kwanakin bai waɗansu sun zo nan ga da an ka ba mu kaman kayan mu an ka kai su inda ya kamata a diba an kai musu tambari hmm. yanzu ko ina an dibi kayan namu wajen kaya 47 an ka ɗauka a Niger kin ka gane ku to bisa kan wannan kuma kaga yanzu kayan mu sai su ƙara daraja ko ƙasashen waje kun gane ku ni a cikin wannan dai muna dandani da kungiya ta da abin mun kaya uku da an ka dauka kun gane ko ke yanzu ko ina a cikin duniya in an kai da tambarin mu an san dai kayan mu na kwarai dai wato eh. in na fahimce ku dai wannan alfanu ne ah. na samar da irin waɗannan kayayyaki wanda za su taimaka muku wajen bunƙasa aikin ku da sana'o'in ku haka dai ne haka dai ne eh, mm, haka dai ne madan malam abdul badamasi wannan kamfani naku kamfani ne da ya jima yana aiki kuma ana kunatar da aikin ku a dukkan faɗin wannan ƙasa ta ko kuma dai a nan birnin yamai ne kuke tsayawa. To da farko dai shi wannan kamfani yana ba birnin yamai kaɗai ba daga nan har ƙasar difa hal agades duk inda kake so inda dai adda kwai eh, bukata mu muna zuwa wannan babu wanga kuma wannan kamfani ka ɗauka eh, yana da tsawon shekara ɗaya da 'yan watanni mm. kuma alhamdulillah da ya fara bai fara ba da kaɗan da nazarruka aka tashi da su a cikin su ne ma aka hudu har kawo ga ta harkar eh, gidan shanya wannan hmm. wanda yanzu ana iya deployin shi ko ina ne yanzu shi waɗannan kayayyaki da kuke samarwa eh, eh, shi mai ɗan ƙaramin hali ko mai ƙaramin jari yana ya iya samu ya yi aiki da shi yana iya samu saboda da aka yi sai aka yi shi model model hmm. da kai ɗan ƙarami wanda bai huce metr cube biyu ba hmm. ɗan ƙarami haka wanda in kana tsaye ka yi tsawo kuma akwai hawa-hawa ne har zuwa ga wanda ya fi girman ɗakin ga mm. kenan ka kusan kowa dai da bizon hal wadda ma kaman take saye kaya lokacin da suke arha kaman wani persil in wannan wani harkar kayan yaji da kayan yaji ta mm. saya lokacin da suke banza banza a kan mm. bisa kan kasuwa ta shanya su sai ta yi amfani da su bisa kan shekara to tun daga wadda ba commercialize za ta yi hal zauwa wadda za ta kai ta tara ta shanya dan ta saida kowanne akwai shi na'am kenan daidai gwalgwadon halin mutum yana samu aikin baya da wuya ga maza ga mata duk baya da wuya kowa na iya yi mm. eh, to eh, mutane suna ganin akwai waɗanda kayakin da ake shigowa da su daga ƙasashen waje shin ya za ku yi domin ku ƙara kusanta al'umma na su tsaya ga sayan kayakin ku da ku kuke sarrafawa a cikin ƙasa to aka ce gani ya goriji ji kenan akwai kamfani da muka yi wanga akwai wani tsare-tsare da muka yi ta yadda za a zo a yi a hau kasuwa a kwatanta ma mutane gashi gashi kuma a huddo mutane a zazzabi mutane a musu dan a musu a tallata musu shi a kowane tsarin da za kuma in Allah ya sa aka samu yanzu kamar ita hajiya in ta ji daɗin shi ita ta gaya ma wancan dukkan masu harkar gurfa ma gurfa ma yawanci in sun san juna kai ina ka samu gurin wannan samu kai ina ka samu gurin wannan samu kenan insha Allah za a samu kuma muna da lambar waya akwai yanzu biyanto akwai city inda za a sa kenan ko da internet ko kuma da wanga mutum yana iya samu na gode malam eh, eh, barin dawo gare ku eh, malam Adamu an san da wannan ƙasa tamu kasa ce mai arzikin makamashi musamman hasken rana kuma wannan lokaci da ake mutane suna ganin cewa duniya za ta mai da hankali kan amfani da sabbin makamashi wato hasken rana to ya yake a wannan kasa tam da Nijar take kasa wadda akwai hasken rana kuna ganin bayan wannan akwai wasu hanyoyin da za a ƙara amfani da wannan hasken rana domin ƙara kyautata zaman rayuwa da sauƙa zaman rayuwa al'umma musamman ta hanyar tattalin arziki na'am akwai hanyoyi da dama sosai kawai da na sha hudu a wajen mu ma na anarsol eh, gwamnati da namu babban ma'aikata da muke karkashin ta kenan wato minister da energy kenan minister mai kula da harkar makamashi akwai tsare-tsare da an ka ɗauka ta da misali a ce nan zuwa shekara dubu eh, biyu ake cewa ko? Mm, dubu biyu da talatin ko da hamsin haka. dubu biyu da talatin mm. akwai inda ake son a kai. Mm. kenan duk wannan wato gurin da ake son cimma a cimma mm. saboda ka an dauki kudurori eh, da tsare-tsare wanda za su samu kai ga wannan mm. abubuwan da ake eh, na ci gaban kasa kare shi har sola tun wajen noma nijar ko ya san da damana wata uku zuwa wata shida wajen yankin su gaya an mm. take yi kenan muna bukatan a ci gaba da noma kowane lokaci saboda kai kasance mu za mu jira damuna ɗaya ne in ta zo kuma lokaci damuna sai ta zo ba yadda aka so ba saboda haka ta hanyar hasken ranar nan eh, eh, eh, ban kinshi lumfashin ka ga manomin da yake kauye daga damuna sai damuna ne suke noma yanzu ka ce mai shi cikin shekara ana iya noma ban san ko kuna fahimtar juna ba a ƙara ba da bayani saboda ne saboda da hasken rana ai ruwan ne ake so a hido na ƙasa mhm. kenan da sola manoka mm. a ce sai kai rija ka ja da hannu to idan ma kai rijiyan ma sai a sa ma sola wanda sulan shi zai bubbugo maka ruwan mm. sai kai unwani ka cigaba da noman rani kawai da ake cewa kenan shine muke cewa pompo solar mm. wannan ana da kuduruka wannan ana son a kai shi ko ina a ƙasa saboda a horar da mutane a zaburar da mutane su ci gaba da noma to yana yiwa wannan lokaci sosai an shayi ai akwai to ai harkar ta kuɗi ce kuma kana eh, ganin eh, gwamnati eh, tana zuba zunzurutun kuɗi ta yadda za a sayan waɗannan kayayyaki a isar da su zuwa ga talakawa a Nijar ko ina an sa guri kenan duk hmm. ana la'akari da duka wannan matsalolin mutunan ƙauye bai da kuɗi sai a sa tsari ya za a yi to sani wani siyasa tana zuwa ta shiga amma a nan ba zancen siyasa bane muke zancen alƙawarin da eh, gwamnati ne za ta ɗauka eh. domin kawo sauki ga eh, talaka musamman ka mm. duba wannan kamfani ku wannan ma'aikata ku ta anarsol ma'aikata ce kamar da ka bayyana wadda take son ta kawo sauki ga 'yan mm. ƙasa kawo sauƙi musamman ga wannan bangare na a ci gaba da noma a tsawon shekara wannan haka ne duk wanda ya ji kana wannan kalami zai ce lalle alhamdulillah an aiwatar da shi kana ganin zai yiwu zai yi saboda ana yi ana cikin yanzu akwai proje wanda ake cema ne zap hmm. yanzu ina ganin akalla an shekara uku ana yi ta'awiyata shi hmm. akwai kuma munuhun da an ka cimma kun bai kare za a ci gaba sannan yana gama kuma za a zo da wani shi kuma proje hmm. wanda zai ci gaba da a ɗau duk matakin da ya kamata ta hanyar a taimaka mutane ta hanyar kuɗi wanda bai da kuɗi wani tsari za a sa don ya samu wannan kaya tunda aiki na in su yi shi kuɗi yake kawo musu kenan ƙarfi ne ba su nan tun harko jari ake cewa ko mm. shine in ba su da to an sa tsari da za a yi a samu sauki ta wannan fanni sannan kuma a ilimanci kuma a taimaka musu a nuna musu ya kamata su aika duka ko wannan tsaruka mm. wannan ta fannin noma kenan ta fannin sarrafa kaya kuma mm. wannan ma muna da abubuwa masu su masu kamfanoni ma prive wannan masu zaman kansu su kansu muna aiki tare da su da su masu umarni da wannan kaya muna ci gaba mu muna bincike da bahasi akwai abubuwa da wasu ita ta sha gani wanda mun kera suna na aji in ka tai kawai da nage za ka gan suna na abubuwa da yawa da yawa da mun kai mm. wanda za su taimaka mutane sabida mi Niger ana noma eh, eh, idan an girbo abinci kaka ake cewa ko mm. lokacin kaka abincin yana yawa sosai mm. idan ya yawa shi manomin idan ya kai kansa kasuwa sai ya tarar da kayan basu da daraja mm. da haka yana hada kawai in bada misalin albasa akwai lokacin da buhun albasa jaka biyar wani lokaci kai jaka saba'in da biyar ka fahimta to idan ka noma da yawa ka wahala ka noma ka ka kaso abin ya yawa ba kuɗi ko ka sayar da ba da daraja ba ko kuma ya rube maka to duk da kai sai wani bangare ya rube wani bangare kuma ka sayar ba da daraja ba mm. to saboda mun ka tsari wannan na gasa ga sarrafa da hasken rana a shanya kayan nan mm. in albasa ce in tattasai ne in tumatiri ne in dinkali ne na gida da na turawa duka mm. yadda za a sarrafa shi ta kwatanta mana yanzu idan ka sarrafa ka shanya za ka yi aje shi yana yi watanni shidda har shekara mm. kenan ba zai lalace ba za ka ci gaba da sayarwa za ka samu kuɗin shiga kenan talakawa mutanen ƙauye za su samu kuɗin shiga ta hanyar aiki da hasken rana mm. sannan mata su ne yawanci ke aikin sarrafa abubuwan nan za su samu kuɗin shiga su kuma sannan ta hanyar abin da ake cewa karamcin abinci mm-hmm. karamci abinci ma zai rage yawa saboda lokacin wani lokaci kana son tumatirin nan baka ci kuma kayana muna shanya su dama mm. amma ko mu duka mun sani tumatiri da an sanya baki yake mm. da me yake baki saboda sinadaran da an cikin shi rana ta yi musu illa ko roba ka aje a rana sai ka wani lokaci ta fashe ko ta rube rana ta buge ta haka to waye to abinci shi ya yi roba rauni kuma ya yi tuha rauni kenan idan ka sahi kai tsaye ga rana sai rana ta ta raunata waɗannan sinadaran mhm. sai ka ga ya koma baki mhm. ɗanɗanon ba ɗanɗanon wanda ka sani ba yi haka kamshin mm. nasa haka ganin nasa to idan an sa da hasken rana duk zai kara waɗannan martabobi na wannan kayan gonan epi suna iya kuma eh, shanya da yawa yadda a aza ga rana to duka wannan hanyoyi ne wanda za a bunƙasa harkar noma da harkar shigo da kuɗi ga talakawa da ci gaban ƙasa gaba ɗaya. Na gode. E, kamar yadda dai tunda a har yanzu manoma albasa suna cin karo da irin waɗannan matsaloli eh, na ya za su yi su aje kayayyakin da suka noma ba su lalace ba. Kenan wannan yadda manoma albasa ko manoma dai za su ji ku za su yi sambarka. E, eh, abinda nake son dawo to gare ka za ni sake dawo gare ku madam bari in koma wajen malam Abdul Nasir. Akwai yanzu yanzu mutane dama suna kuka da kifi da suke kamawa wanda ɗanyen shi ana so a aje shi kai ya lalace eh, yanzu kun ce waɗannan eh, kayayyaki naku suna eh, ana iya busar da Eh, tumatiri ko albasa eh, shi kifi ma ana iya na'urar ku suna iya ana iya a yi kula da kifi a sanya sai kai lalace tun da nijar kuma an san da ana ana sosai musamman idan an ka je wajen yankin difa da wasu yankuna kawai gaya haka ai <clears throat> shine na gaya muku na ce muku kamar kowa da irin nashi mm. kenan akwai bai zuwa in akwai solution mm. wannan ba matsala ba ne wajen shanye kihi parce que kowane matsala da adakwai mu aikin mu shine mu lissafa ya ne za a yi a biya wannan bukatun na na mai kihi mm. don dibin da nake anan gun shine kawai in akwai masu harkar kihi suka yi aproshen mu za su samu sauki bisa kan harkokin su kuma za su samu ci gaba sosai kamar yadda kowa yake yake eh, yake bukata a cikin harkokin shi mm. kuma wani ƙari nake so in shi wanga gauce saboda ana ce min lokaci na tafiya to eh, eh, wannan eh, na'urori na sarrafa sarrafe da wanda mu muke da wanda wasu ma suke nan gayi hmm. ya kamata a ci mutane su dan karkato hankalin su wajen su saboda yana sawa ƙasa a samu tattalin arziki ta shi hmm. yana sa matasanmu da suke fita daji hmm. su zamna a gida yana sa uwayenmu da mu da muke noma bin mu ci riba shi bin mu ga amfanin shi mu ga amfanin shi kenan ya kamata a ce vraiment mutane su rinka dan ganewa da kaɗan kaɗan ba wai abu ne ba daga samaniya ba ka ɗauko shi a'a ba daga wani ƙasa in ƙasa ne kenan ku matso su ke su a narsal ko kuma kamfaninnika irin namu wanda suke zaman kansu mutane su zunka zuwa suna matsawa suna tambaya paske hoshin baki shi yake sa ka gane tana wa aka ce a rashin ta yi aka bar arha mhm. kenan ina ina fahimce ka wato yan Nijar su san da cewa yan kasar su suna da masana suna da kwararrun da suke abubuwan da za su kawo musu sauki a zaman rayuwarsu eh, ta fuskar tattalin arziki ne ko ma zamantakewa musamman kan muna gana kan tattalin arziki shi ne nake fama umari mm. eh haka ne wannan nagode za ni sake dawo gari ka ko <laughs> eh, eh, zantan kihi wannan eh yawa to wannan ina da abin hodi game da shi saboda kihi kawai da ya nijar ana yana matsala sosai mm. matsala kimi ne ne a kawai da kace su difa daga yana wannan wuraren na kila da sauran wurare da ake mm. kihi ana so a dauke shi da wani wuri akwai wani wuri akwai matsala zai lalace mm. ko ban da cewa an kai ma sai ya tsutsa mm-hmm. to saboda shi ana so a samu abin shanya mai kyau kuma wannan mun mutu gaba da mun hiddo abubuwa da wanda za su bar dama a yi haka musamman wannan zai kan ga zancen kilishi yanzu misali yanzu kilishi abu ne wanda Nijar mun kware game da harkar kilishi mutanen mu na Nijar daban ne duduna ba a sama kamar su eh, ta fannin wannan aiki kuma abu ne wanda in za a zuwa kai shi kasashen waje ana neman shi sosai yana daraja sosai hmm. kenan idan an sa hannu kaimi sun zo sun yi da wannan abubuwan da muke domin su wannan kere-keren hmm. zai sa abun kasa harkar kilishi duniya ko ina na a shiga hmm. da haka mu da masu kilishi ma zuma da tsari da su wanda muna taimaka musu muna tallafa musu saboda su samu su kaha wannan abubuwan da mun kirkiro saboda in su hido kilishin su nana zai hin da suka idan sun sa a rana zai kasance yana da tsafta bai da wani abin daga cutar lahiyar mutum mm. to a duniya ko ina za su iya kaiwa mm. dan ku ga wai ha ina tattalin arzikinmu ke iya ci gaba idan an kasa an ka tallafa an ka sa wani abubuwa eh, gaba zancen kishi da ka ɗauko ya ne kake ganin su yanzu um, eh, masu kamun ki za su tane don wannan kihi nasu eh, ko da su kamu shi ɗanye su busar da shi tadda ba zai lalace ba yadda su su hajja suke sarrafa nasu kayayyakin dama ana yi kihi busasshe dama ana yi ko ka bandace sai ka busar da shi da kyau ko mm. kuma ɗanyen ma a busa da shi dama ana yi mutane mm. me hanyoyi ne shi eh, mai aicewa kawa eh, eh, ilimi mm. da fasaha da ya kamata taimaka ya ingantar da wannan aiki ne babu dama in ka diba defense wajen chadi suna shiga da kifi sosai wajen borno mm. wannan abin an shiga musu da shi zai bunkasa wannan abin kihin zai kasance mai inganci sosai ta hanyar lafiya ta hanyar wata hanya ku bi domin ko shaida ma 'yan ƙasa abin da kuke yana amfana musu. Eh shi ne na ce eh, abin nan kawo wannan. Kuna rangadi haka kuna. Eh muna yi sosai. Eh. Muna muna rangadi muna farfaganda ma ko eh, ya mi ake <laughs> cewa farfaganda ake cewa sensibilisation. <laughs> Muna gayyato su muna wata zuwan gari suna zauka Duk mun ga wanda ke muna gayyato su wata sai mu kawo su wajen mu hmm. sai mu nuna musu ayyukan mu sai su gani. Kuma duk muna federe duk da ma'aikatoci da masu tallafa duk muna haɗa su hmm. tare. duk wanda ke aiki ta wannan fanni don a ga yadda za a yi a taimaka ma jama'a duka a ci gaba ta wannan fanni ina gode malam adamu usman bari da wajen madan mustafa kadiri marayatu garba abinda muke so mu ji wani kira gare ku saboda lokaci yana tafiya akwai wani sako gare ku zuwa ga wasu waɗannan kamfanoni ko waɗannan ma'aikatu da suke taimaka muku wajen ta yadda harkokinku na kasuwanci da na eh, sarrafe-sarrafen kayayyakin da ake noma a cikin wannan ƙasa tamu. To abin da ke so da in faɗa muku yanzu dai wurin dai kuma kamfani kamar biyu kenan na gwamnati da kuma masu zaman kansu. Hmm. Yanzu abin da nake so ya kamata su gama ƙarhi da ƙarhi. Kun gane ko mhm. waɗanga sabin shiga ne sun shigo hmm. ko dai da su da komi da komi komi ne suna bukanta waɗanga kenan hmm. abokan aikin su ne. Da tsohon zuma ake magana kamar da ake aikin su ne. kun gane ko mm. eh to shi da nake so yin abun gan su kinnan ko ba mu kuma bisa kan harkar kayan ga ka je abun da na hodi mm. gidan nan na anersol mm. akwai inda nake hada maka ake ake shanya su inda nake muka abun da nake so kinnan to muna so ni na jima barabona da can amma wurin adiba a gani a gyaggyara mini waɗannan kaya tun da wallahi ina godiya oh ina godiya yanzu in kamar aiki ya mini yawa lokacin na sai in ta in ga babbar tasu in ce ina so in ɗauko albasata ta bani wuri in shanya kayan mm. kun gane ko in shanya kayana kun gane to wannan ma muna musu godiya kafin mm. ma in samu nawa muna zaki zuwa mu da dan shanya eh. eh duniya wani ya maka gwamma kai ya bashi ko eh, eh, yanzu waɗannan kayaki da mm. kuke sarrafa kuke shanyawa mm. ya ingancin su daga wajen mutane mutane suna son su sosai ko ko ya sha bamban da danyen kaya da ake amfani da su ana son su kwarai da gaske kaga yanzu ma kamfani muke nan shekara ya kai nawa da muke so mai kamfani na bisa kan albasa a kawashe a can abun ga wajen galmi garin madawa to kamfanin nan garin albasa ne za a yi in an yi garin albasan nan wallahi masu noma shi kenan mu samu waɗanda za su ɗaukar su muna tare da su yanzu muna ta magana shi kenan albasa ba ta ƙara baki ba ta ƙara baki kuma da an sarrafa ita a zuwa ɗauki masu ɗauka ta kun mm. gane ko eh, na gode da bare dawo gare ko eh, eh, malam Eh, Adamu Usman eh, mun zo ƙarshen wannan mahara tamu abinda muke so eh, wani kira gare ka ko kuma wani fata gare ku ta yadda za ku ƙara taimakawa su 'yan kasuwa 'yan nijar da yadda za su ƙara zuwa su zo su rika aiki da abubuwan da kuke ƙirawa maimakon a rika shigo da kayakin da ake kira da ƙasashen waje fatan da an gare mu da shine duk masu tallafa mu ci gaban ƙasa yana ganin musamman wanda ke cewa suna taimaka ma mata yana ganin wanga fanni fanni ne idan an sami shi hannu to lalle za a taimaka ma mata kenan duk wanda ke ikirarin taimaka ma mata a tattalin arziki yana ganin ya kamata su mai da hankali a ƙara bunƙasa saboda mu akwai ilimin mun hiddo abubuwan amma mu ba mu ba ke raba mutane shi tunda ba haraka kuɗi bane aiki mu haraka ilimi ce mm. kenan masu tallafawa wanda su ce actor da development dukan su muna kiran su da a maida hankali hatta ma da gwamnati ma dama akwai tsare-tsare amma a ƙara maida hankali kuma a tallafa wa mata ta wannan fanni musamman ta hanyar shanye-shanye da hanyar mm. kuma ko dafa abubuwa ina ba da misalin kullum masu yin gishiri mm. mu yankin su gaya da sauran yankuna cikin dosu ma sun gishiri da kanwa mm. suna unwani da ice akwai wuya wahala aiki da ice kuma iccen ma an sara dajin saboda haka akwai matsala canjin yanayi <laughs> to mun kirkiro abubuwa eh. wanda zai tallafa musu mm. ta wannan fanni kuma mm. wadda yau in za su gishiri na za su kan wannan ba za su unwani da ice ba za su yi da hasken rana kuma hasken rana ba kariya ba za ta yi bai kariya har abada su kuma za su samu sauki matan nan <laughs> kuma in ka dau yankin nan duk matan yankin ba ka da daya dukkan su aikin suke gaba daya kenan dai za ka taimaka mata to ga hanya to ina gana akwai mutane da yawa da ma'aikatutuka da wani ke ikirarin haka nan to gaskiya ga dama ta samu gari su yana gani yanzu kuma wani eh, kada ganin gwamnati za ta kuma dukufa wajen zuba eh, jari domin ku bunkasa waɗannan ayyuka na ku yau da kullum a eh, wannan kamfani na ku na ma'aikata ta anarsalko na'am gwamnati muna ƙara ikirar gwamnati kuma a ƙara dama akwai tsare-tsare kawai na gabatar tun harko kuma gwamnati yawanci ita ma in ta shiga masu ma kama ayu masu tallafawan ma su kansu idan gwamnati na nan su ma suna nan ka fahimta na gode eh, eh, malam nasir eh, badamasi wani kira gare ka ga matasa bisa wannan kamfani naku wanda ke taimakawa sarrafa kayayyakin gona a cikin wannan kasa tamu shin kana ganin hayyacin da matasa ya kamata su bi safin wannan kamfani naku lallai ga hanya ce wadda ya kamata ma a bita saboda hanya ce mai bulliya saboda hanya ce wanda za a yaƙi da talauci a ƙasa a yi yaƙi da yunwa hanya ce wanda tsakanin ya mace da ɗa namiji babu bambanci kaga hanya ce wanda eh, zai sa matasa wanda suke tashi su huta eh, zuwa ƙasashen waje neman kuɗi da wanda tana iya zamanar da su a gida a gindin uwayensu su samu su yi sana'a mai kyau su samu abin da za su yi karfin bukatun su yi karfin bukatun wani na kusan su ma kenan ni ko ina ganin wannan gaskiya hanya ce mai karko kuma hanya ce wanda ba ta ba ta cuta ma ba ta tsuha kuma ba ta cuta ma yanayi kwa haka changement climatic ba ba ta eh. canza ma yanayi <laughs> abin ga ba ta kawo illa ga yanayi ba ta kawo illa ga ilimi tunda husa'o'i ne ake samu ake ta nazartarwa wanda bisa kan harkar aiki da hasken rana kuma da zahinta mhm. kenan gaskiya wannan hanya ce wanda in ke bukata a ce duk matasa sun zo a zo a yi tare da su da masu ilimi da masu 'yan kasuwar da kowa da kowa duka su zuwa yi. Na gode, na gode, na gode ina ganin duka duka da haka ne muka zo ƙarshen wannan mahara mu ta yau wadda ta shafi tasiri wato sabbin makamashi a cikin harkokin sarrafa kayan noma a cikin wannan ƙasa tam da ta Nijar da kuma yadda za a tanadin kayayyakin da ke saurin lalacewa. Abin da za mu rike a nan shine da ya kamata a magabata su ƙara mai da hankali wajen zuba kuɗi da kayayyaki ta yadda za a ƙara eh, kawo fasa'a da dabaru da kimiyya ta da sa musu kayayyakin da za su taimaka musu wajen sarrafa kayayyakin da ake noma don kada su lalace ina ganin kuma kwalliya tana biyan kuɗin sabulun ta kamar yadda muka je um, an bayyana a cikin wannan muhawara ta yau waɗanda suka dafa mana wajen gabatar da wannan muhawara a cikin bakin da muka samu na samu malam adamu usman shaya'u wato na ma'aikata muktar anarsol na gode allah ya saka da alheri eh, sannan kuma na samu madam mustapha kadiri mareto garba wadda take masu ɗaya daga cikin matan da ke da kamfanin da ke sarrafa kayayyakin albarkatun gona na gode allah ya saka da alheri da malam abdul eh, nasir badamashi na kamfanin ben duka solar dryer na gode allah ya saka da alheri a bisa kan injin na samu taimakon amina hassan da kuma amala mustapha ayuba a can wajen bidiyo ni malamin ma'ada nake ce da ku a huta lafiya sai wani sabon jikon.